ma'aikatar harkokin mata na tarayya da takwarta na jihar borno sun soma horar da wasu mata da suka samu kansu cikin halin ibtila'i wasu sana'o'i daban-daban a jihar borno sakamakon irin rigingimin boko haram da jefa cikin halin ibtila'i an ji soma wannan shirin ne da mata ɗari da hamsin a garin maiduguri da kuma ake sa ran za a baiwa mata dubu goma goma horo a kowace jiha kan sana'o'i daban-daban da za su kasance masu dogaro da kai za ka dai ana kiyasin fiye da mata dubu talatin da suka rasa mazajensu sakamakon rigingimin 'ya'yan ƙungiyar boko haram da kuma mafi yawan suke rike da marayu wasu ma dai ba san ma inda 'ya'yan nasu suke ba kwazabal fanta baba shehu dai ita ce kwamishinar ma'aikatar harkokin mata na jihar borno kowane state a Nigeria mata dubu goma goma za su amfana Federal Minister of Women Affairs da Bank of Industry su ne suna collaborating su tantance matan nan a koya musu sana'a sannan a zo a basu kudaden nan duka dubu goma mun cika mun kai shine a muka tantance mata daga local government su dari da hamsin yanzu a yau din kenan muka buda musu za su koyi harkoki na hannu eh to wannan program din na wave din shine wanda muka fara na farko kenan mata dubu goma to shi na biyu din shine shine jeep shi din zai zo ne a dungule mata da maza da youth kamar suwa ne za su amfana da wannan shiri ne kuma wannan horo da za ku bada wadanda suka rasa majajen su da wanda ma suka rasa gidajen su kai out of the 27 local government da muke da su ai bai wuce guda bakwai wanda suna gidajen su ba yanzu ma ana shirya ne a komar da su a me inda mai girma gwamna yake magana amma kafin nan muna so mu koya musu sanayoyi abinda za su iya su hajiya ajiya ya gani alkali ita ce shugaban kungiyar gamayyar kungiyoyin mata na jihar borno wanda zaka ka da rajistan kungiyoyi fiye da dubu biyar na ma abin da take cewa game da wannan shirin yanzu haka muna da kaman mata sun kai dubu biyar eh to wannan eh, tallafi ya kayatar kuma duka yunkurowa ake ana zaburowa a zo cikin state capital ne saboda haka adadin su ya karu amma kwanakin baya kaman wancan shekaran da ya wuce mu mun je mun kiyasta yaran da suka rasa iyayensu wanda suka rasa uba mm. za su kai kaman dubu tara haka na yara kowane kamp mun je mun rajista da wanda suka rasa duka biyu su ma dai akalla zai kai kamar dubu biyar so ina ji zai fi dubu ashirin ko ashirin da wani abu ma haka a yanzu haka ka zai karu marayu da muke da su kamar ku mata da kwarsa mazajen ku faɗa kai nawa ne ina har kina ɗaya daga cikin su ke ma eh ina ɗaya daga cikin su insha Allah dan ni ma mai gida na ɗin boko haram ne ya kashe wane dubu talatin a cikin wanda suke cikin mai duguri kaɗai a cikin wanda suke maiduguri kaɗai ba wanda wanda ma ba a san ma inda suke ba har yanzu akwai su akwai su akwai matan da aka tafi da su akwai kuma kuma wanda aka kashe mazajen sun suna nan da basu shigo cikin Maiduguri ba wannan kawai na cikin Maiduguri ne nake gaya maka Malam Abdulrashid Musa dai shine coordinator wannan shirin da kuma za su wa waɗannan matan horon sana'o'in kamar haka mun kasa ta kashi biyar akwai masu koyon sabulu akwai masu koyon rini akwai masu koyon ababe na shaye-shaye kamar su juice irin abin da muke so mu koyar muku nan saboda mu fidda kunci na abin da irin gift da Allah ya saukar mana a nan jihar su da kuncin daga cikin zukatanku Malam Abdulrashid Musa kenan coordinator wannan shirin da za su baiwa matan da suka rasa mazajen su ko kuma ke fama da kuncin rayuwa wani horo na musamman wajen koyon sana'o'i daban-daban a fadin jihar. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.